da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a goma ga watan Afrilu. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke gabatar muku da shirin yau da gobe kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com daga nan birnin Washington DC. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fayye Usman Ahmad Kabara da ni Halima Jumrau. Kamar dai yadda kuka sani galibi ranar Juma'a shirin yau da gobe a kan al'adu ne da fasaha da kuma nishadi. Saboda haka yau ma muna tare da masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood. To haka yake Jamila a yanzu za mu yi duba ne mu gani shin gasa ce tsakanin su nan masana'antun fina-finan na Kannywood da Nollywood wato kudanci da arewacin Najeriya kenan ko ko taimakon juna suke yi Hajiya Halima kuma haka ne malam Usman to kuma a yau din mun yi babban kamu yanzu haka muna tare da wani shahararren jarumin fina-finan Najeriya na san zaka dauke ni a matsayin wacce ba ta kyauta maka ba amma ina so ka yi haƙuri ka gidanku nan na bar muku ka ji ko danka ne gida kuma matarka ce in za ka tsawatar masa in ta kama da duka ma ka dake shi duka duka ba a horo da duka gaskiya umma kan da na wanda na haƙura da kuma wata mace uba da ɗa uba da ɗa uba da ɗa kun gano kowa ne ne jarumin <laughs> idan ba ku gane ba ga wata matashiya eh To haka yake idan kun ce alinuhu ne to kun canka. Ko kuma in ce kun yi daidai. Yau tare da alinuhun zamu tattauna tare da shi za mu duba mu gani gasa ce ke tsakanin su da 'yan lagos ko kuma kudancin Najeriya da arewaci wato Kannywood da Nollywood ko kuwa taimakekeniya ce a tsakanin su suke wa juna. Haka ne Malam Usman muna tahe da amsoshin tambayar mu ta jiya akan dai wannan batu na Kannywood da Nollywood kuma za mu buɗe layin mu na waya ku kira kai tsaye ku yi mashi alinuhun tambaya ko kuma ku ba da taku gudunmawa ku kasance tare da mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Da farko dai ga amsoshin tambayar mu ta jiya game da ko Kannywood da Nollywood na gasa da juna ne ko taimakawa juna. A gaskiya ba wata gasa da suke yi, sabili da Nollywood ta wuce Kannywood da abubuwa masu yawan gaske, ga sunan kamar haka wuraren daukar hotuna, background, jaruman haɗa fina-finai, kayan aiki, editors da kuma studio sako daga Adamu Aliyu Ungulde. Suna ɓata tarbiyya ne kawai sako daga Haruna Muhammad Abdulsalam. Tabbas ayyukan Kannywood da Nollywood na gasa da juna ne ta ɓangarori da dama musamman ta yadda suke gasar raya al'adun yankunansu wanda ya ƙara ba su damar hitowa tare da yada al'adunsu a cikin al'umma sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Tabbas tsakanin Kannywood da Nollywood ba tallafawa juna suke yi ba, illa gasa da juna, saboda yadda suke aiwatar da ayyukansu a fili. Sako daga Abdullahi Musa Adam Ja'in. A gaskiya na ji daɗin wannan tambayar taku. Gaskiya Kannywood da Nollywood na gasa da juna. Misali idan muka dubi ta ɓangaren lalacewar tarbiyyarmu da kuma ta ƙin amincewa su zama a ƙarƙashin ƙungiya ɗaya. misali kamar india akwai bollywood a america akwai hollywood sako daga muhammad kabir salisu sun cuce mu wallahi sun bata mana tarbiyyar 'ya'yanmu sako daga mai kano abdullahi Hakika VOA Hausa fina-finan Kannywood da Nollywood na taimakawa juna ne ganin yadda kowane ɗan wasan fim kan iya zuwa kowane gidan fim domin yin sana'arsa ta fina-finan Hausa. Saboda haka 'yan wasan Kannywood da Nollywood ku ƙara haɗa kanku ku zama tsintsiya maɗarmin minki ɗaya. saƙo daga Abdullahi Muhammad yama. Suna ɓata tarbiyyar yara, musamman mata, saboda mace ko zaman aure take in ta kalli wani shiri sai ta ɗauka haka ne da mai gida ya zo sai ta juya mai baya. Sako daga Musa Tawa Kwallama. Hakika Kannywood ba wata rawa da suke takawa illa gurɓata tarbiyya sun bar gargajiyar Hausawa ba su kai ga Turawa ba suna kame-kame, in ji Abdullahi L20. Ya za ku haɗa Kannywood da Nollywood? Ai ko a faɗa, Nollywood kun san sunfi, because yawancin characters na Nollywood suna da ilimi ba kamar 'yan Hausa ba. Sako daga DES na uku kamar yadda ya rubutu. Ai hanyar jirgi daban ta mota daban, in ji Hamza Isa. Ban ga tallafi ba, kawai gasa ce da kuma son burga. Sako daga Nasiru Isa ke kekere. Kai, ba abin da kanewar suka tara sai kwaikwayo, in ji Amiru Abubakar Tandama. Ni dai ban sani ba, ina neman sani. Sako daga Muhammad Ali Usman. Karin magana. Rashin sani karen gauro ya kori bazawara. Karin magana. Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Ibrahim Sulaiman gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. jama'a kamar yadda muka muka alkawari muna tare da alinuhu amma kuma layin shi yana ci gaba da babu matsala kahin mu sake samu alinuhu ga kira mun samu daga alkaleri jihar bauchi salamu alaikum wake magana salamu alaikum wake magana salamu alaikum alkaleri alkaleri hello wake magana hello ina jin taka to ga dukkan alamu dai <laughs> ga dukkan alamu layin ba kyau kin san abin katari ne wani lokaci ana samun layi wani lokaci kuma to ga kira mun samu daga Jos jihar Plateau ma saurare muna nan ta kar ku damu Ali Nuhu zai zo za ku yi magana da shi zai mana bayani yau a wake magana daga Jos jihar Plateau Abdullahi dan zaki ne daga Jos To Abdullahi ɗan zaki daga Jaskana lahiya. Lahiya kalau. Yawwa, ka san fina-finan da ake na Kano da kuma na kudancin Najeriya Nollywood da Kannywood. Eh, na sani. Yawa to a ganin ka waɗannan masana'antun fina-finai suna gasa da juna ne ko suna taimakawa juna? Eh, to wani sa'in suna gasa da juna, kuma wani sa'in suna taimakawa. Mm. Yau wato game da samar da ayyukan yi ga matasa fa, kana ganin akwai wani kokari da suke yi? Eh to akwai kokari da suke yi kan suna dan kamantawa. Wajen ci gaba da al'adunmu fa, kana ganin cewa suna taimakawa? a wurin ci gaba da al'adunmu abin da ya sa suna shiga al'adar wasu ne shi yasa da za a shiga al'ada ta gargajiya to da abin sai ya fata inganta sosai. Eh, Haka ni Mala Abdullahi to da fatan masu fina-finai suna saurare da kunnuwan basira kuma za su yi la'akari da abubuwan da suke faɗi. Mun gode kwarai Malam Abdullahi daga Jos Jihar Plateau. Hello? To ga dukkan alamu dai ga wani kira kuma layi ya tsinke. ya wato ga dukkan alamu ga alinuhu mun samo shi jamila kina kallon fina-finan hausa ko na na kudancin na wanne kika kallo gaskiya dukkan su biyu ina kalla amma na fi kallon na kudancin To amma ke wannan batu da ake magana na gurɓata al'adu na ɓata abubuwa yaya kike abin da ya sa kin gane ne saboda kamar ana dan kaucewa al'adan ne wani lokaci kinga kamar idan ina kallon fina-finan mu na Hausa sai naga ana ta raye-raye haka da waƙe-waƙe wanda na san cewa ba al'adan mu bace ba idan aka duba sai na rika gani kamar na fina-finan Indiya amma al'adar Hausa akwai wake-wake akwai gada san lokacin nan da kahin talbijin ya zo lokacin eh. da watakila ku yara ne ba ku sani ba amma mu lokacin nan babu talbijin sai dai a tara mu a mana tatsuniya in muka gaji da tatsuniya sai a hita da masu da masu yin kalan wake ana rawa yan mata na gada maza na haka ne ana ake wasa ana yi to amma ina yanzu wataƙila ina ga abinda mutane ba sa so abubuwan kamar na India shine abin da nake nufi ina su shantu kin san da ai ana yin raye-rayen na shan tutu a da da irin wayannan a hada su kuma da yanda yanzu matasan matsalolin da matasa suke fuskanta zai fi daɗi ya tafi da kuma yanda zamani ya canza amma yanzu ina ina kalla suna kamar na indiya nake kalla kamar waɗanne irin matsaloli kike ganin matsalolin zamantakewa oh. da masu wanda suke makaranta harkokin yanda za su zauna da wanda suke yare daban-daban kamata a ce fina mu na hausa su nuka nuna mana yadda za a iya zaman lafiya wanda ba wai lalle bane ba sai kana zaune kana ɗaki ɗaya da bahaushe za a iya zama da wanda masu zo da mm. kudancin najeriya amma suna kokari ai masu fina-finai yanzu akwai in kin ranar da muka lokacin da muka yi magana da Ishak da eh. kuma muka yi magana da Halalu. Yawa su duka sun nuna cewa suna ƙoƙari ana kokarin eh, suna ayyukan da ke neman ko kuma ƙarfafa hmm. haɗin kan 'yan ƙasar Najeriya. Gaskiya kuma ga suna ƙoƙari wajen ma ba da aikin yi ga mutane da yawa don suna mutane matasa suna samun aikin yi. Masu saurare kuna tare ne dai da shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma nan gaba kaɗan za mu samu alinuhu muka kira shi kuma za ku iya kiran mu ku mishi tambayoyi ko ku ba da gudunmawa ku wato lambar tamu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kan a kira sai an sa plus one ko kuma plus 1 ga mazamna kasashen su jamhuriyar Nijar su kamaru da su cadi. Masu saurare mun ce muku alinuhu muka gayyato muku kuma ga alinuhu in ba ku yadda ba salamu alaikum mala ali. Aminu alaikum salam. To. Kashi nan da ah. ka cika alkawari. To sarki barka da war haka sarki Ali. Yawa barka da yi eh. malam kuma kabar ana lafiya. Lafiya lawan laya da jira ayyuka. alhamdulillah wa da to bari ka ga halima ta faru da <laughs> ah, ai ai kai ma ai ai kai ne mu anan kai ne ne wuri. a ah, to <laughs> yawa to hajji ali barka da warhaka mm. muna kamar yadda muka fara magana da kai muna son mu ji ne ka san kai kana shiga kai tabo fina-finai a kudu ka taba a arewa na hausa da na turancin kudu da ake ah. yi muna son mu gane wai shin taimakekeniya ne tsakaninku ko ko gasa ce Eto eh, tsakaninmu eh, ba zan ce gasa ba ce gidi da tunawa abin kallon gasa. Mm. Ah, zan ce taimakon ya ce a tsakani idan aka haɗu za aiki eh, tsakanin kudu da arewa to ah, wani abu ne wadda su za su ƙara da wani abu ma arewa za mu ƙara da wani mm. ni haka nake kallon abin. wasu suna cewa sukan jeho alinuhu a cikin fina-finan kudu ne saboda kawai su kasuwa a arewa <laughs> me ya kake kallon abin kai eto akasari haka mutane suke cewa kuma uh, wa'anda zai suka fara aiki da tun farko eh hakikanin gaskiya tun yi haka ne saboda su samu kasuwa a arewa lokacin da su a arewacin najeriya suka dan fara ja baya sanadiyar nemo nan mu dinga aiki tare don samu wannan kasuwa za ka lura za ka cewa suna haka ma da jarumai na ghana don mm. samu kasuwa a can da makamantar. Eh, kafin in mika ka ga ah, ah, ah, Habiba akwai tambaya eh, ɗaya. Yawa yawanci zaka ga akwai masu cewa dan mai alinu yana fina-finan Hausa kuma ya tsallaka yana na kudu ma wanda gashi shi musulmi gashi shi wane ne ya kake kallon kai sana'ar a kudu da arewa. To abin da yake faruwa shi ne um, a kudu da arewa na kallon ta a matsayin sana'ar. In ɗan fim ne kai kuma ka kware kana jin yaran da ake tabbatar da kiri a shi. Har za ka yi shi. magana kudu ko arewa mutane suna kallon bambanci ne na al'adu da yanayin rayuwa amma ka duba a kudu babu musulmai akwai musulmai abu hmm. idan musulman kudu ya gada mana zai ɗauko fim yadda ya shafi al'adar kudu kuma ya saka musulunci a ciki kaga wannan ayyuka zai hana ka kana musulmi daga wani kai kai ba kuma kristiyan ne kai daga wani kai kai hmm. duk ba zai hana ba kuma najeriya ce hmm. kuma an ce nollywood <laughs> to sai ba kuwa Yauwa akwai bakahin lokacin layi ya mana dan tangarda baka na amma akwai amsoshin da masu saurare suka aiko akwai dan da suka nuna cewa tsakaninku babu wata taimakekeniya kawai gasa ce da kuma kamar ma rashin jituwa saboda har wani ya ba da misalin cewa misali a kasar india akwai bollywood guda daya a nan america akwai hollywood amma ku dan me a nigeria ga kannywood kuma ga nollywood dan me ba za a samu wani abu wood ba da zai hada duka 'yan wasan fina-finan Najeriya. Eh to ina jin sanin nashi na India kaɗan ne. Amma da ya san India in je India bayan Bollywood akwai Tollywood wanda Tamil movie industry ne Tollywood. Ko duba waya intanet zai gani. Saboda haka eh, ya danganta ne saboda yanzu akwai mutumin India wanda baya jin yaren Hindi. da yake ji na sha haɗuwa da mutane wanda indiyawa ne su amma su ce mai su ba sa jin yaren hindi sai dai tamil dan in kai musu yaren ma ba su san mai cewa ba mm-hmm. saboda kamar da wannan babban babbanta suke a nan a can ma ana samu mm-hmm. yau kuma wani abin mamaki duk wanda muka yi magana da shi zai ce wasan fina-finai na gurɓata al'ada na ɓata abubuwa da amma kuma duk da haka kowa yana kallo kamar a wannan hage namu yau wace amsa zaka ba masu irin wannan ra'ayi To masu irin wannan ra'ayi amsar nake ba su shi ya danganta ga fassarar da mutum ya wa al'ada. Shin da farko tukunna sai mutum ya ɗauko gundaren al'ada ya fassara sannan zai gane shin abin nan ya faɗi haka daidai ne ko ba daidai ba ne. Ni a yadda na fakanci al'ada al'ada shine yanayin rayuwar al'umma. Yanzu idan ka shiga gidan bahaushe a Kano ko Kaduna ko Jos za ka ga yanayin yadda suke cin abinci yanayin yadda suke wasa a tsakanin su yanayin yadda suke sa kira da sauran shi ne al'adar shi da yadda yake yake abin da nakan so mutane su gane shi ne a dinga bambance ba idan ka ce yana da kyau a finafinai a dinga dawo da al'adunmu na da na hausawa wanda shi suka sani iyaye da kakanni ba laifi ba ne ka ba da shawara mai kyau amma bangaren da kake magana a kai wani abin da al'ada ma aka ɗauko ma shi aka ce ka sashi a filmi wallahi ba za ka iya sashi kamar su wankan turmi? ka ga misalin da yake nan ko ba haka ba eh. to ga jamila za ta tambaye ka kafin in yi maka tambaya ta ina da wata tambaya da akwai jita-jita da nake ta karanta yanzu a kafofin yada labarai da ma kuma na sada zumunci kamar su facebook da twitter game da wai cewa ka sake aure shin menene gaskiya ga wannan maganar to ni dai daga lokacin da aure na farko kawo wannan lokacin ban sake wani aure ba muna nan tare da mata ta wadda aka sani lemuna da kuma ƴaƴanmu Ahmad da Fatima. Mm, sosai idan ka tuna Alinuhu lokacin da ka zo waccan shekara ne da ka karɓi wata kyauta a nan New York. Na, na taɓa maka wannan tambaya saboda mun ji an ce matanka biyu matanka uku za kana shirin ta hudu kana amsar da ya bada a wancan karo ita da ya bada ya sake bada a wannan karo. Ina fata masu saurare sun gamsu. <laughs> Eh, to to to bari mu je fagen siyasa kaɗan. A yan fina-finan Hausa a Kano musamman sun taru da Kaduna sun haɗe da su Jos suka yi ma jam'iyyar da su samu mulkin nan APC mulki cewa suka yi musu campaign a bangaren Goodluck wato da PDP kuma sai aka samu su sandan Danja da nasu tawagar ya aka kan kuma sai ya rabu siyasar ce koko harkar fim ce koko rashin shiri ne ka kowa ya kama gabansa a'a ba rashin shiri bane ba kuma wai rashin abin nan bane ai kamar yadda bahaushe yake cewa wato shan kuka ɗaukar rai kowa da ra'ayinsa kowa da irin abin da yake so yi kuma haka ba mm. duk mutumin da ga ya zaɓi ya ce shi goodluck yake so yana dalilinsa wanda kuma ya ce buhari yake so yana dalilinsa wanda ya danganta ga ra'ayin mutum da hmm. kuma abin da yake tunani eh. ya sami wannan To yanzu da kuka zaɓa ko kuma kuka yi kamfe din a kan APC kuma aka zama sun yi nasara me kuke tsammanin jam'iyyar ta APC da shugabanta da zai hau hawaye ita farfajiyar fina-finai ta harkar Kano ko Lagos ko ina ma ta Najeriya gaba daya? yadda za ku yi benefitin ku more. yauwa wato ni dai gaskiya ban taba siyasa ba ban taba fitowa kuma na ina goyon bayan wata jam'iyya da sun abu sai wannan karan da na mm. fito mutu a goyon bayan mm. duk wata dalili na shi ne mm, ɗan takarar da yake ɗiki shi wato janar muhammad buhari kowa ya riga ya san shi wato yanzu ba ya taɓa mulki mun ga adalcin sa mun ga da da son a samu ci tattalin arziki da ƙasa to idan aka zo magana tattalin arziki na ƙasa yanzu ka ɗauka man bollywood yana da cikin abin da yake tattalin arzikin ƙasa da indiya fatanmu da kuma tunanin mu shine hmm. a kalli wannan masana'antar ta fim ta najeriya daga arewa har kudu a matsayin wato wani sektor wanda za a iya development din shi ya zama shi ma yana kawo wato yana da cikin abubuwan da su yara tattalin arziki na ƙasa ba wai kullum ba da a kan mai kamar yadda muka saba ba hmm. tunda muna da fanni eh. daban-daban da abubuwa da yawa da Allah ya hore mana a ƙasa ni tsayen yaki na da kuma hankina. Hmm. Yawa Amala Ali ga kira mun samu daga Katsina. Salamu alaikum ake magana. a jali wa kina magana da comrade bashir dauda sabo unguwa ka tana babban sakataren kungiyar murya talaka to comrade bashir dauda ga ka ga alinuhu ina yi sarki barka da zuwa wannan hili kuma ina ɗaya daga cikin masoyan fina-finan shi musamman fina da a baya kamar irin su tangaya kuma tambayar da zan mai shi ne na farko dai gaskiya ni ina ganin zan ba su shawara bai kamata a ce yan fim sun shiga harkar siyasa ba musamman yadda siyasar najeriya ba baki da na ji kenan amma na yarda a ce ki dinga fina-finai wanda za su dinga hasashe ya za a yi najeriya ta kasance a shekara ashirin kamar irin fina finai da muke gani na japan da sauransu haka wanda muke gani a america ya sa ba su wannan fina finai na haka sannan tambaya ta ta karshe shin waje allah kamfanin ah, sarauniya ta production hanyar yana nan saboda ina ah, sha'awar fina-finansu na gode. mun gode ah, da <laughs> barka da warhaka. Ah, na ji magana da ta faɗa kuma na ji daɗin ah, wannan shawara da ka bayar da kuma tambaya da kai. Akan shawara da ka bayar na farko duk inda ake harkar fim a duniya ko Hollywood ko Bollywood ko nan Nollywood ko Kannywood yan fim suna shiga siyasa saboda ai su suna da cikin al'umma. Ba zai yiwu a ce kana ba da shawarar ga yadda za a yi da rayuwa amma kuma baka cikin wa'anda za su iya yin zaɓi a alƙalanci har a samu wa'anda za su iya gyara gyarawa ɗinnan ba idan aka yi haka to gaskiya ba a yi daidai ba sannan kuma kamar yadda ke cewa a rinke da rajilai irin da turai abin da yake la'akari shi a nan wurin shi ne su gina filan ganyen na turai ai sun samu goyon baya a wajen gwamnati kuma duk wani abu da suke nema na ci gaba gwamnati na shige musu gaba a samu tsammanin ka idan aka kafa gwamnati babu hannun ku yan sun a ciki ba gudunmawa da kuma bayan ba wani abu kuma za a yi la'akari da ku ba za a yi la'akari da ku ta mm. san da siyasa ke kamar yadda ka sannan a kamfanin sarauniya kuma da kai tambaya a kai har yanzu kamfanin sarauniya na nan mm. Yawa, to Nuhu ganin cewa a Najeriya an samu canji zaben shugaban kasa an samu wato eh, canjin gwamnati nan gaba. Amma sai kaga mutane kowa na cewa mutane da yawa na ganin daga kada ƙuri'a shikenan su sun gama nasu, su sun yi canjin da za su yi. Kana eh. ganin haka ne ko kuma akwai rawar da kowa zai iya takawa domin wannan canji ya kankama? Yawa akwai rawar da kowa zai iya takawa saboda kan ya kankama. To alhamdulillahi an kada kuri'a kuma um, mai girma jal muhammad buhari ya samu wannan mulki to abin da ke shi shine um, haɗin kai daga gare mu mu 'yan ƙasa da kuma sauran kawaga da suke kabinet ɗinsa yana da muhimmanci wajen ganin cewa wannan canji ya tabbata dole ne haɗin kai a idan aka ce canji ba wai kawai a canza gwamnati ba mu ma kan mace mu canza rayuwar mu eh, abubuwa na irin eh, rashin tarbiyya eh, cin hanci da rashawa Har ya doka da sauransu ya kamata a ce mu kanmu a matsayinmu na al'umma na wannan ƙasa mun gyara shi idan muka gyara shi mun maida wa gwamnati abin zai zo musu sani hmm. sannan akwai wani abu magana ake za a dinga cewa wato good governance wato samun gwamnati da ta yi adalci da jama'a shi wannan abin baya yiwuwa ce an samu hanya da al'umma za ta dinga ganawa da shugabanninta misali a unguwa akwai ciki ya lalace ka ji ka samu shugaba a kungiyance kun kun samu shugaba ba a eh, yi magana cikin nan ba ko abin da ke tunanin a kan cikin a banshi. Mm. Kaga ba ku ɗauko hanyar da za a yi ku gyara ba kuma ba za ku zo kuka da wannan gwamnatin ba tun da me ku ne ku ba da goyon bayan yadda za a yi a aiwatar gyara ba. Don da kan irin wani abu sa jikin abin da mu kan mu fi mun gyara na cikin mu da kuma halayen. To ƙarshe idan abin da ake tsammani na neman a saka harkar fina-finai a cikin tattalin arziki ta zama tana ɗaya daga cikin abubuwan da za a yi tunkaho da ita a Najeriya. To idan haka ta samu, a mai ƙaddara haka ta samu, ko kuma wani canji za ku kawo? To canjin da za mu kawo mu kuma idan har haka ya samu shi ne. Na farko a lokacin nan ne za ka iya ɗaukan fim yanzu ka ce oke bare in ɗauki fim ɗin nan zan tattauna kaza misali wannan danja haka da yara suke tsayawa su sai da abubuwa da sauransu sai da abubuwan da sauransu sana'a ce amma kuma ga tsari za iya wannan sana'ar ya kasance yaran nan ba yaran nan sun samu ingantacciyar rayuwa sannan kuma ba su zama ah, matsala ga mutane ko al'umma ko yawa mun lahin daɗi karewa mala ali daga kaji kiɗin nan shi ke nan eh. masu saurare mun gode a madadin usman kamara <laughs> da tafarra girma tafarra da injiniyan mu mr skip sai an jima <laughs> This program has come to you from the Voice of America, Washington.